Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Duk da cewa an nuna fushi karara yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki na G7 a taronsu na shekara-shekara a Canada. An kuma nuna dattaku da furta kyawawan kalamai cikin harshe na diplomasiya a cewar majiyoyin da suka halarci taron. Shugaba Trump ya tsaya tsayin daka kan cewa lallai ana kwara Amurka a hudda kasuwancinta da kasashen nahiyar Turai. wata majiya da ta nemi da kada a bayyana sunan ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugabannin sun gabatar da hujjojinsu yayin da shi ma trump ya bayyana nasa kuma kamar yadda aka yi tsammani shugaba trump bai miƙa wuya ba ba wai kuma hakan na nufin bai fahimce su ba ne a'a sai dan dan wasu dalilai na cikin gida a cewar majiyar a wata ganawa da suka yi a baya tare da trump shugaban faransa emmanuel macron ya ce yana da kwarin gwiwa akwai hanyar da za a sasanta wannan takaddama lauya na musamman da ke bincike shinshigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 a jiya juma'a ya kara zafafa matsin lambar da yake nunawa a kan tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba trump mawato paul manafort robert mueller ya fara fitar da wasu sabbin tuhume-tuhume a kan manafort da wani na hannun damansa mai alaka da jami'an leƙen asirin rasha da ake kira constantine kliminik inda yake zargin cewa sun yi yunkurin sauya tunanin wasu shaidu a wannan bincike sabbin tuhuma tuhumen sun hada da kokarin hada kai domin a haifar da cikas ga shari'ar ana kuma zargin paul manafort da kliminik mai shekaru 48 da laifin sauya tunanin wasu shaidu biyu da ba a bayyana sunayensu ba da nufin a jinkirta ko kuma a kaucewa lokacin da za su ba da su a cewar bayanan da suke tuhumar manafort sun gana da shaidun ne a tsakanin watannin fabrairu da afrilu shi dai manafort ya musanta wannan sabon zargi da ake masa shugaban amurka donald trump ya kara ya kare shirye-shiryen da yake yi game da taron kolin da zai yi da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un inda ya faɗa manema labarai cewa ya kwashe ɗaukacin rayuwarsa yana shirya wannan taron gabani ya kama hanyarsa ta zuwa taron kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 da ke wakana a quebec trump ya ce zai tafi da akwatunan takardu goma sha biyar waɗanda zai nazarin su gabanin taron da za su yi da kim a singapore a ranar sha biyu ga wannan watan gwamnatin ta trump dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya a yankin tekun koriya bukatar da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce koriya ta arewa ta amince da ita um, has indicated to me personally that he is prepared to denuclearize. Ya ce ya faɗa min ido da ido cewa a shirye yake ya yi watsi da makamansa na nukiliya ya kuma faɗa min cewa irin wannan salantin kara al'amura ba zai yi aiki a wannan zamanin ba. Ita dai ƙasar ta kure ta arewa tana sa ran za a ɗage mata takunkumin da aka ba mata da kare tattalin arziki idan har ta yi watsi da makaman na nukiliya. wani sojin amurka ya rasa ransa kana wasu hudu sun jikkata bayan da mayakan alshabab suka kai farmaki a wani matsugunin tsaro da ake kan ginawa a kudu maso yammacin somaliya harin wanda aka kai ranar juma'a ya faru ne a arewa da birnin kiyamu mai nisan kilomita hamsin a daidai lokacin da dakarun amurka ke taimakon takwarorin aikinsu na somaliya da kenya wajen gina matsugunin tsaron a wani mataki na kakkaɓe yankin daga ƙungiyar alshabab a cewar jami'an amurka waɗanda suka shaida laharin sun ce lamarin ya faru ne a kusa da garin sanguni a daidai lokacin da dakarun amurka da na somalia suke tona wani rami da gina sauran matakan tsaro sun kara da cewa da farko maharan sun tada bama-bamai kafin daga baya su buɗe wuta akan dakarun na amurka da na somaliya amurka ta ce an jikata wani sojin somaliya guda amma shaidu sun ce an kashe hadda dakarun na somaliya tuni dai kungiyar ta al ta ɗauki alakin kai wannan hari ta kafar yada labaranta ta shahada news agency fitaccen masanin girke-girke wanda ya shahara wajen yin tsokaci kan ɗanɗanon abinci a duniya anthony bourdain ya rasu yana mai shekaru 61 abokin bourdain eric rippert ne ya tsinci gawarsa a ɗakin otel ɗinsa da safiyar jiya juma a faransa inda suka je aiki kan wani shiri da za a watsa a kafar talabijin ta cnn a shirin da ake wa lakabi da parts unknown a turance a cewar gidan talabijin ɗin na cnn bourdain ya kashe kansa ne a haife shi ne a new york ya kuma yi kurucesa a leona wata unguwa da ke wajen birnin new jersey ya kammala karatunsa na jami'a a makarantar koyon girke-girke ta amurka a shekarar 1978 daga nan ne kuma ya samu damar yin aikace-aikace a gidajen sayar da abinci a new york labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Sarkin bude uban gala ma zagi ba ya ba ba sarkin bude uban gala barkamu da haduwa a wannan safiya malama daula dan azumin ya kusa gangara ne cikin wartsake tun bai gama wucewa ba ana goma na dokin sallah eh to dokin sallah kike jama'a barkamu da wannan lokacin to Allah ya sa mu ga sallar lafiya Allah kuma ya rufa kowa asiri ya sa a yi sallah lafiya cikin kwanciyar hankali Allah ya hore kowa abin aljihu To amin. Eh, wanda za a samu a hidimar sallah. A ɗinkin sallah. Sallah da sauransu sannan. ana karin magana ana cewa sallah ta wuce ta ba. Wancan mutumin. <laughs> To da <laughs> Da bashi. <laughs> saboda kin san matsalar shi ne mm. wani yana da shi amma rashin kirki sai ya hana yalwata wa gida mm. wani kuma magana gaskiya ba shi da shi to idan uwar gida ta gane ba shi da shi mm. ta daga kafa ta ba shi haƙuri maimakon ta tada mai hankali sai ta kwanta mishi da hankalin kai ya damu sallah ce wata za ta zo bayan wannan inda rai da lafiya wata za ta zo idan kuma ta gane yana da shi babu shi ma ba ta da ta to shi ma ba ta da mai hankali za ta ba zaunar da shi za ta ta ba shi shawara a shawara a faranta wa iyali yawwa mu ma a wannan shirin muna baku shawara duk wanda yake da halin kyautata ma iyali to ya kyautata idan ka kyautata ma iyalinka to Allah zai kyautata maka ya kuma uwar eh. gida in ba halin sai ku yi hakuri ku maimaita kayan da kuke da shi a cikin akwati a wanke a goge sai a sa sosai saboda an takura kai ba dole a sa sabon kaya kwarai kuma mm. babban kwanciyar hankali ma dole shine mm. lafiya da rai da kaga sallar wani an fara azumin da shi bai ga sallar ba wani ba a fara ma azumin da shi ba bai gani ba wani an fara yana da lafiya yana gadan asibiti ba za a yi sallah yana asibiti ne to Allah ya nuna mana sallar na a cikin koshin lafiya amin sannan idan aka yi hakuri na gaya miki sallar ta wuce amma idan Allah ya kaddara cewa ka ga wannan sallar Allah bai kaddara za ka ga ta ba ka tada mai gida hankali ko ya tada muku hankali sai wata sallar ta zo ba shi mukun a tuna sha addu'a dinga oh wata sallah haka ya mana kyamana kayan sallah mm. to ya kamata a tuna ka ne sai a yi addu'a ba cewa ake kowa ya mutu ba amma duka mai rai mamaci ne wata rana saboda haka sai mu ce Allah ubangiji ya sa mu dace ya daɗa mu kowa asiri to kafin mu shiga cikin gaishe gaishen hajiya Adaula bari akwai mm. taya murna da nake son mu dan mika akwai bawan Allah da wannan makon da ya shuɗe ɗinnan mm. aka ba wa sarauta wanda kuma dama mai sarautar ne mm. to muke son mu taya shi murna an ba shi sabon ko mu ce sabon mukamin sarauta na sabon a turanci aka ce new district head of makera constituency mm. wato sabon hakimin gaba ɗaya guduma kenan kin san aka ce mm, district abin nan head mm. yawa wanda kuma yankin makera a jihar kaduna nan ah, kin san yankin makera nan a kaduna mm. ah, ya shafi irin su ah, kakuri a kaduna north kenan ko arewacin kaduna ta arewa sannan kuma shine a sarautarsa ta gida kuma bardan kudin zazzau wanda wanda ba allah da sarkin zazzau ya ba wannan mukami shine malam shehu tijjani to sai mu ce alhaji shehu Umm, tijani muna taya ka murna kuma allah ubangiji ya taya riko ya sa kuma yawancin rai aka yi ma kuma alisa al'umma su amfana sannan a matsayin ku na masu sarauta ina kira ku ce muna kira gare ku da a ci gaba da tausaya wa talakawa a ci gaba da kyautata musu idan an ga inda za a ci zarafin talaka ko za a shiga hakkinsa ko za a zalunce shi muna fata ku daga muryar ku ta matsayin shugabanni ku taimaka mm. ku yi magana ku tsawatar ko ku ba da shawara inda za ku ba da shawara domin a tabbatar cewa talaka suna cikin kwanciyar hankali da su kuke wakilta ko suke biyayya gare ku kuma mm. su kuma eh, talakawan su ma muna su biyayya don shi mulki Allah ne yake ba da mulki to duk wanda Allah ya ba mulki sai ku mara mashi baya ku yi mashi addu'a haka yake to Allah ya zaba mm. mana mafi alheri a koyaushe to amin to eh, dole bari mu barki ki fara karanta mana sakonnin shafin facebook sannan sai in shiga email email ɗinmu da aka aiko sakonnin gaisuwar abar ya huce to masha Allah mm. Mm. To sakon gaisuwa mu na a bari ya huce zuwa ga Sunusu Suleiman tare da Sha'aibu Ladan da kuma Murtala Umar Kadabali. To Allah sana faɗa wannan sunan daidai. Mm. gaisuwar alherin a bari ya huce zuwa ga kasim dan malam bawada bawada kenan ina jin mm. Mm. sai kuma bulama abacha fatan alherin a bari ya huce zuwa ga siraj sani tare da ad idris gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga abubakar na abba tare da mustapha garkuwan sani tare da mudan sir isa fatan alherin a bari ya huce zuwa ga abubakar yusu tare mm. da dauda musa dan dumi gaisuwan fata alherin mu na bar ya huce zuwa ga aliyu zakiri na zakira tare da Muhammad Ibrahim da Alhaji Hamisu. Fata alherin mu na bari ya huce zuwa ga Saifullah Haruna tare da Awwal Abdulsalam da kuma Bilkisu Sale da Habiba Habibti. Fata alherin mu na bari ya huce zuwa ga Usman Adam tare da Ali Abdulhamid Kwankwasu. Sai shafin ƙarshe da ke hannuna. Fatan alherin mu zuwa ga Abdullahi Garba fata alherin mu na bari ya huce zuwa ga Mubarak Hafiz Madatai tare da Baba Gana Alhaji Isa da Masak da kuma Hamza Yunusa. Gaisuwar ƙarshen mu da ke hannuna zuwa ga Idris Baba Aliyu tare da Musa Musa Dambam. Ina fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya. To sannu da ƙoƙari Malama Daula. Yanzu ni ma bari in shiga shafin mu na yanar gizo wato inda aka aiko mana ta email kenan sakonnin email ah, a na VOA Hausa ɗin da ake aiko mana. To sakon sakon farko zan miƙa shi ne da ya fito daga imel ɗin na gaisuwar fatan alheri zuwa ga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma gaisuwar fatan alheri daga alhaji haruna bby tarmasuwa da kuma dr sa'idu sani badigo da alhaji sule na yashi bajoga da dr alhaji bello mai maganin gargajiya kuka bakwai da kuma hajiya hauwa da gauma mai tuwo tashar mota bajoga da hajiya asaben alhaji haruna bby tarmasuwa gaisuwar fatan alheri a barin ya huce daga hafizu balaraba ne ya ce salam gaisuwar fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku na sashen hausa na murya amurka tare da isar da gaisuwa ta musamman ga malam abdullahi abubakar yabo zawiya a gusau da kuma hamza ruwa na Ahmadu Rogo da mai martaba uban ƙasar tudun wada gusau sai alhaji nuruddin muhammad dan baba da fatan suna cikin koshin lafiya in ji hafizu ya ce kuma hafizu shine shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da ke gusau to tunda muna gusau ne daula barin gaida gaisuwa nima ta musamman zuwa ga wato alhaji kabiru oro mm. wa shi ma dan mutanen gusau dan ko gusau da kauran namu da duka mm. eh, shi dan kauran namu da ne amma gusau din ma ba baya ba sai mu da mm. fatan yana cikin koshin lafiya shi ma da dukkanin waɗanda Hafizu Balarabe ya mika gaisuwa. Sai Sani Shaga kofar ƙaura Katsina ya ce salam BOA Hausa ina yi muku barka da wannan lokaci. Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya. To amin wannan babban addu'a ce. Sosai kuwa mm. daga ya ce shugaban kungiyar muryar talakan reshen jihar Katsina Comrade mm. Sani Shaga. To sai kuma sakon gaisuwar fata alherin a bari ya huce na warka ta biyu ko ta uku ce da take hannuna daga Sani Yalwa ya ce ina yi wa filin a bari ya huce da ɗaukacin ma'aikatan VOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukanku. Amin mun gode sosai. <laughs> Yawwa to kin san Sani Yalwa din shine wanda aka fi sani da mai lange-lange Yalwa ya wuri. Yalwa ya wuri mai lange-lange. Yawwa to shine. Mm. Yawwa to sai daga ƙarshe. Mm. zan mika gaisuwar salifu zakariya mm. eh, ina daga jamhuriyar Nijar ne ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini wato Ahmad Kabara da Daula Salim yau mun gode mm. ya ce saƙo za a miƙa masa na gaisuwar fatan alheri zuwa ga dukkanin mutane a ɗaukacin nijar baki ɗaya sai mu ce salifu zakariya mun gode sosai da saƙon ka kuma muna maka fatan alheri mm. sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga sade sa'idu daura ya ce fatan alheri a gare ku ya ce hakika muna godiya da kulawar da muke samu daga gare ku ganin yadda ake sada zumunci ta hanyar gaishe-gaishen juna da sauran jama'a mm. ya ce don haka muke muku godiya a koda yaushe akan allah ya ƙara ɗaukaka sannan kuma allah ya tsare ku daga sharrin masu shari allah ya bar zumunci da yaddar allah zan turo muku labarin wani bago wuri da ya zo da wuraci rani <laughs> to muna jiran labarin ka <laughs> hankali <laughs> to bayan shi kusan dai na ce na karshe to amma kuma ko kwa karasa kwaya biyun nan eh to an dai kwaya eh. biyu ne ai gwara mu samu to bari a gama da su sai ya wato sako daga iso dila faki ya ce mm. al'ummar garin faki jihar kaduna baki ɗaya ke gaisarwa da kuma al'ummar hausawa mazauna garejin olode a jihar oshun baki ɗaya na mika masa gaisuwa in ji dila faki mm. ta ƙarshe ɗin kurin mm. ce wannan yawa gaisuwa ta zuwa ga filin nan na abari ya huce ya ce sako daga mai nasar nasarawa funtuwa To muna an samu ma muna mika sakon gaiso mu zuwa gare ka mai nasara. Yawwa haka yake. Mm. To bayan mai nasara ne sai in ce muna godiya filin abar ya huce zai mika sakon fatan azumi na fatan alheri mm. zuwa ga wasu iyaye wato mm. kamar su Alhaji Manar Jafaru Yariman Zazzau ah, da shi kanshi mai martaba sarkin Zazzau din wanda zai mu ci Allah ya kara lafiya sannan kuma Alhaji Baman Gatafida da kuma wani ba Allah shi ma Muhammad dan Malam wanda aka fi sani da Bumako mm-hmm. ah, sai mu ce muna fatan azumi lafiya Allah ya sa mu ga sallah lafiya mu ga karshen azumin lafiya to daula bari mu dan shakata kafin kin ce kina da labari ko <laughs> ah, ina da labari <laughs> eh, jama'a ku biyo eh, mu shakata akwai akwai wanda ya ko mm. shi shi ma dila fakin ya akwai wani da ina ga ya aiko ina ga shine wanda ya ce zai aiko mana din zamu gani ai to duk zamu saurara idan mun dawo daga shakatawa to shikenan. A uban ƙasa Usmanu na shantali na garbaje kambalan sambo. Alade sarkin zazzaushe. Ji kan mi jaddadi a wajen matar shi. Alade sarkin zazzaushe. Shehu ji kan mi jaddadi a wajen matar shi. Alade sarkin zazzaushe. Baba ka yi da garaje ka ki garaje na garbaje kambalan sambo. Alade sarkin zazzabi. Malam uban gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzabi. Gwamnan giwa mai ban tsoro na garbaje kammalan sambu. Alhaji sarkin zazzabi. Limi adon gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzabi. Malam uban gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzabi. Mani na baki kan malan sambu. Alhaji sarkin zazzau. Shehun gusun da sakkwata ji kan sambu. Alhaji sarkin zazzau. Manin gaba da limin kiwa zazzau. Alhaji sarkin zazzau shehu. Kai da garaje ka ki garaje na gari garbaji kan malan sambu. Alhaji sarkin zazzau. Malam uban gari Usmanu na zazzau. Alhaji ne sarkin zari. Bauna sanu wasa ke Usman na Zaria. Alhaji sarkin zari. Sanki ba kaɗi muwa domin mai halbi. Alhaji sarkin zari. Sanki ba kaɗi muwa domin mai halbi. Alhaji sarkin zari. Shehun gusun da sokoto yi kan sambu. Alhaji sarkin zari. Manin gabar da limin kewa zazzo. Alhaji sarkin zari. barkanmu da dawowa. Mm, barkanmu dai daula. Usman in mm. fara ne ko kai zaka fara? A fara wallahi fara. So <laughs> jama'a biyo ma sha wannan eh, labarin. Muna jinki. Mm, wannan labarin dan Fulani ne da babarbare. Eh su biyu. Su biyu. Eh wani ne ya aiko? Eh wani ne ya aika eh, mana. Ke faɗa mana sunan saboda ya ji daɗi ya eh, sanya an karanta. Ibrahim daga Billiri. Yawwa. A jihar Gombe. Yawwa to muna jinki. Babarbare ne da Bafulatani. To abokanan juna ne sai suka shirya da daddare za su dan tafi farauta wani gida da daddare irin farauta o zuwa zance a'a o zuwa zance ba na son faɗa sunan ne karaka o za su je shi yanda ya ce eh, ya faɗi eh za su je za su je halin bera yawwa she ka gane za ta eh. tafi halin bera eh, to ba mm. to za a tafi kai babar bare daman kai ne dai sai ka ce mm. to idan an je suna da mage a gidan mm-hmm. idan muka dan yi ɓuruntu aka dan ji kara mm. sai ka ce miyau <laughs> to fa su dauka mageci eh magen gidan kuma haka suka shirya za su eh. sai aka shirya aka tafi farauta suna zuwa ana fara ana fara sai can aka samu an shiga gida kenan sai ya bige wani kwano a cikin gida a cikin gida hmm. sai kwano ya kara sai mai gida ya farka sai ya ce waye ne sai babbar ya ce miya <laughs> sai mai gida ya ce to ashe ma mageci ya juya ya ci gaba da bacci bacci to an sha sai can Ba bafulata ne ya dan lallabo shi ma <laughs> sai ya kara bige wannan kwanin wanda ba barbare ya bige wanda bai rore ya bige <laughs> kai dan fillo ana cewa waye na? sai ce ni ma magen ne la ila illallah maimakon shi ma ya ce mi maimakon ya ce mi dan fillo sai ya ce ai shi ma magen ne <laughs> to dan fa aka kama su jama'a ku yi haƙuri da na wani ya aika mu ya ce min ni kulli ina ma yan fulani tsiya eh. ni ma fa ba fulata nan ce to ai kin da labarin mutane da suka aiko ai suke da magana wani na gani ya mm-hmm. aika ya ce wai daula ta cika ba fulani tsiya ba haka bane ba duk labari ku aika mana shi. to ni ni nan labari uku gara. Mm. kin ga akwai na bagobiri mm. da aka bashi tsarabar jallabiya mm. akwai na wani labarin wani bafulatani ya kai shanunsa kasuwa. Sannan akwai labarin wani babbar bare shi ma. Tofa. to ai ina jin goma mu ji na bagobiri ah, saboda ah. ba mu saba jin na bagobiri ba. To eh to amma dan tabo su amma na babarbaran nan tunda kin ba da na babalata ne anya ba za a bada shi ko abin na babarbaran ne mako mai zuwa. Abin na babarbaran. Wani limamin wai wani limamin Kanuri ne labarin wani limamin Kanuri mu bar shi sai mako mai zuwa su bi mu su ji labarin limamin Kanuri a mako mai zuwa hmm. eh, na limamin Kanuri Adamu Muhammad ne ya aiko da labarin wannan na iso dila faki ne shi kuma na babalata ne da kai shanu kasuwa kuma kin san ya ce zai aiko mana wani bagobiri ne ko fa ne wai baka tsini <laughs> ya ce zai eh, aika mana eh mm. wani labarin to mm. yanzu shi wannan na bagobiri mm. ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina ya ce wani bagobiri ne ya je wa wani alhaji barka da dawa daga aikin haji bayan sun gaisa alhaji ya ba shi kyautar sabuwar jallabiya kal bagobiri ya sa jallabiya ya fito tun daga gidan ya saka saboda kin san doki ai hmm. eh nan ya fito ya ci gaba ta tafiyarsa zuwa gida shi da abokinsa a can suna cikin tafiya sun ratsa bayan gari sai ya ji bayan gida ya kama shi ba haya ya zo hmm. a sai ya ce to bari ya keɓe ya yi ba haya shi hmm. saboda haka aboki sai ya ce to ka je dan gindin bayan bishiyar can ka dan yi a bayan bishiyar can haka a je tsuguna abin shi kawai ya ci gaba da bayan gida abinsa yana gama bayan gida a can sai leƙa bai ga bayan gida ba kaba ya eh, tashi ya fasa ihu ya ce kai irin ƙararar kwara da ihu mm. abokiya wannan wannan jalabiya a wallahi ta ya ce tun da ina ta ba haya ban ga ba hayan ba baya bai zakkowa kasa eh, <laughs> sai sai sai bai san cewa ba haya yana cikin jallabiya ba. To fa. Eh, sai da ya gama shi a zola baya gani bai a ƙasa yana miƙewa sai bayan gida kawai tukub ya ce tutu ya tutu kawai ya sauko ƙasa. To fa. Sai taɓa taɓa a ƙabar shi. <laughs> Shi ne to an ɓata jallabiya kuma a shirya ba ta waliyan ba sai. to shi ne labarin da ya aiko mana shi wannan to amma fa na babbar nan Allah na limamin kanuri nan na cizo na. Hmm. Eh. Amma muna da dan isasshen lokaci da za a iya yi ko? Ai muna da ai saboda kuma mu dan shakata. To kuma da haka. To ku bi mu da limamin Kanuri da ne da ya kai saniya kasuwa mm. tare za a yi su to sai in ce kan dole yi saboda lokaci dole mu tattara ina mu ina mu mm, sai mako na gaba kuma mu sake dawowa Allah mai kowa mai komai ya kai mu mm. to a madadin ne daular Salim haka yake da kuma ni Usman Ahmad Kabara muke cewa ku biyo mu wani mako idan Allah ya kai mu domin jin labaran ban dariya da gaishe-gaishe a cikin wannan shiri mai kayatarwa. Mm, na sada zumunci. Na sada zumunci cikin mm. shirin a bari ya huce. Wai yana kada rabon wani kake bari rabon wani ya shiga maza ki je a shirin shan ruwa an jima amma da yamma. Eh, ai muna akwai eh, sauran lokaci ah, sosai. Kara mun yawan lokaci muna cikin dare suna sassafe. Shi ne fa. Eh, to mm, jama'a sha ruwa lafiya. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. Alhaji Shoaib daga